ke magana a kan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba biyu ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Muna kuma ƙara yi muku barka da shigowa sabuwar shekara. Kafin ku ji rahotannin da muke tafe da su da farko ga kanin labarai. To ro shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci kusoshin 'yan jam'iyyar Democrat da na 'yan Republicans domin tattaunawa. Shi kuma a kasar China shugaban kasar Xi Jinping ya ce yankin Taiwan ya tashi daga wannan mafarki da yake yi. Amma kasar Brazil kuwa an rantsar da sabon shugaban ƙasa ne. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da masanan harkokin siyasa Malam Kabiru Ɗalla da Lawanti akan batutuwan da yake gani za su yi tasiri a shekarar nan ta 2019. Kamar kowace ranar Laraba yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci kusoshin 'yan jam'iyyar majalisa na jam'iyyar Democrat da kuma na Republicans domin tattaunawa. Gayyatar da fadar White House ta kirata tattaunawa kan tsaron iyakar ƙasa. Wannan tattaunawar za ta gudana ne yayin da aka kwashe kwanaki goma sha biyu aka ana rufe da wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Ana dai sa ran shugaban masu rinjaye Mitch McConnell zai halarci wannan zama, amma babu tabbacin shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer zai halarta ko kuma sauran 'yan jam'iyyar tasa ta Democrat da kuma wadda ake sa ran za ta lashe kujerar kakakin majalisar Nancy Pelosi. Za a amsa ba ko za su amsa wannan gayyatar. sannan babu batun da zai nuna cewar za su cimma matsaya akan wannan ganawar da za su yi a yau ko kuma da zai nuna cewar za a kawo daidaito a tsakanin wannan takaddama da ake ta yi a tsakani. 'Yan jam'iyyar Democrat za su karɓe rinjaye a majalisar wakilan ƙasar idan Allah ya kai mu gobe Alhamis. Ana kuma sa ran Pelosi za ta nemi a kada ƙuri'u kan waɗansu ƙudurori guda biyu, inda ƙudurin farko zai ba da damar a samar da kuɗaɗen tafiyar da ma'aikatar da take rufe a nan ta ƙasar ta Amurka, wanda zai ba su dama har su yi aiki har zuwa watan Satumba. Sannan na biyu zai ba da damar a samar da kuɗaɗe ga ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Homeland Security, wacce za ta yi amfani da su har zuwa ranar takwas ga watan Fabrairu. sai dai kudurin dokar baya ɗauke da bukatar da Donald Trump ya gabatar ma majalisar na neman dala Amurka biliyan biyar domin gina katanga. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ce yankin Taiwan da ke jan ragamar, ragamar shugabancin kansa ya cire batun neman 'yanci da kuma neman da yake yi na wannan zaman kansa. ya kuma amince da cewar yankin yana ƙarƙashin ƙasar china ne shugaban shin ya jaddada wannan sakon ne a ya jaddada wani sakon tsohon manufofin gwamnatin ta china kan yankin na taiwan a lokacin da yake wani jawabi na cika shekaru 40 da ya gabatar da wani muhimmin jawabi da ya fada wa da yake da tarihi wanda ya aike da sako ga al'ummar taiwan ya kuma kawo ya kuma kawo aka faɗa musu da cewar a samu hurɗar wanda ya kawo aka samu hurɗar diplomasiyya a ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji da juna shugaban shin ya ƙara da cewar hukumomin beijing na da burin samar da wata ƙofa da ke haɗewa za ta ba da buɗe ƙofa a tsakanin taipei inda za a gudanar da mulki a matsayin ƙasa ɗaya mai tsarin mulki biyu sai dai ya gargaɗi cewar China ba za ta ba da dama ga duk wasu masu yunkurin ɓallewa ba, kuma za ta yi amfani da ƙarfin soji domin tabbatar da an zauna a dunkule. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikata manyan laifuka da kuma tattalin arzikin ƙasar da ke taɓarɓarewa. a rantsar da Bolsonaro wanda tsohon kaftin ɗin soja ne jiya talata wanda kuma mutane ke kwatanta shi a matsayin Donald Trump ɗin Brazil. Shugaba Trump ya yi mishi murna a wani saƙon Twitter da ya aika mishi da cewar Amurka na tare da kai shi kuma shugaban brazil ya amsa mishi da cewar a shafin nasa na twitter da cewa da yarda allah za mu kawo ci gaba ga al'ummanmu bolsonaro na ɗaya daga cikin shugabannin duniya da suka samu mulki a hanyar nuna adawa da tsare-tsaren da aka saba amfani da su a harkokin yau da kullum a sa na kama aiki Bolsonaro ya yi alkawalin sassauta dokokin mallakan bindiga ga 'yan ƙasa da kuma ba ma jami'an tsaro kariya da amfani da ƙarfi a kan ɓata gari da samar da shirye-shirye da za su baiwa matasa aikin yi ba bangar siyasa ba. Ya kuma yi alkawalin zai mutunta koyarwar addinin su na Kiristiyana. da kuma daƙila duk wani yunkuri na ganin an halarta ma zubar da juna biyu. 'Yan sanda a Birtaniya sun ce ana tsare da mutumin da ake zargi da dabawa wasu mutane uku wuka a jajibirin sabuwar shekara a sabon shekara ƙarƙashin dokar wasu masu fama da taɓin hankali. 'Yan sandan birnin Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewar suna ci gaba da bincike a kan lamarin saboda zargin ko harin na da alaƙa da ta'addanci. 'yan sanda sun bayyana da sunan bayyana da sunan wanda ake zargin ba amma sun ce an rike shi kuma ana yana zargin shi da yin wannan aikin har ila yau 'yan sandan ba su ba da wasu cikakkun bayanai da suka tabbatar da wannan lamarin ba amma sun tabbatar da cewar ana binciken ganin an tabbatar da ya aikata wannan laifi Eh, sanarwar da aka fitar da ke cewar babu wani abu da ya nuna cewar wasu na da hannu a wannan aika-aikar amma ƙoƙarin gano hakan shine abu mafi muhimmanci ga 'yan sandar ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. maka shigo wannan sabuwar shekarar ta 2019 na tuntuɓi masanan harkokin siyasa da na yau da kullum. Malam Kabir Dalla da Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria akan abubuwan da yake gani za su yi tasiri sosai a Najeriya a cikin wannan shekarar sai ya ce. Ah, abu na farko shine babban zaɓe da za a yi a wata mai zuwa. Mm. Wato na shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma 'yan majalisun tarayya da jihohi. in kin kula za ga cewa wasu gwamnoni suna gama ainihin wato tenuwansu wato adadin shekaru da ainihin tsari na demokuraɗiyya ya ba su na shugabanci jihohinsu. Haka. Saboda haka sabbin gwamnoni za a samu a wannan zaɓe ɗin. Sannan akwai abubuwa na ainihin zaɓen shi na shugaban ƙasa kan shi wanda manyan ɗan takarar da ke kan gaba wato na jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar pdp mm. wanda duk koma wane ne ya ci zaɓe wato zai canza ainihin tsari da aka san najeriya kai na farko akwai alkawura da ita apc ta mutane a shekara ta 2015 wanda waɗannan abubuwan an ta ganin abubuwa na faruwa wanda wasu suke ganin cewa kaman ba su cika waɗannan alkawura da suka yi ba in har suka zarci yan najeriya sun tabbatar da cewa maganganun da shi kansu shugaban kasa ya yi wato shi babban takarar apc cewa lalle lalle sun cika alkawuran da suka mutane lalle najeriya sun ba su kama abin da za a ce pasmat idan kuma yan najeriya yan najeriya suka yanke hukuncin cewa a'a jami'ar adawa za su zaba wato sun tabbatar wa duniya cewa alkawura da jami'ar apc ta yi da kuma ainihin dan takaranta shekara ta dubu da sha biyar ba su cika alkawari ba saboda haka za su canza su kawo wanda suke ganin cewa watakila zai cika musu waɗannan alkawura wato wannan shi shine babban abin da zai wato kaman mamaye ainihin shafukan yaɗa labaru na Najeriya. Abu na mm. biyu kuma akwai magana tattalin arziki duk da yake ni ba masanin tattalin arziki ba ne. Akwai abubuwa da yawa waɗanda yake za su zamanto kamar su ne kamar manuniya game da yadda ainihin shi kansa zaɓen zai kasance da kuma matsaloli da ainihin duk wani wanda ya zo a matsayin shi na shugaban kasa zai fuskanta a wannan shekara na farko akwai faduwan darajan ainihin wato kudin man fetur wanda hmm. yanzu haka ana magana yana tsakanin dala 48 ne da dala 50 to kin ga shi kansa tattalin arzikin kasan zai samu wato tangal-tangal an yi kasafin kuɗi ne akan cewa man nan za a sai da shi akan dala 60 to kin ga in dala ta faɗi ta koma dala arba'in da takwas ko kasa da haka kin ga daga nan ma an samu jiki na wajen dala dala goma sha biyu ko kuma dala goma kin ga daga nan an samu matsala to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da za su zamanto abubuwan da za a yi magana a kansu musamman abin da ya shafi kasafin kuɗi da kuma tattalin arziki na kasa din gaba ɗaya saboda ainihin kasan gaba ɗayanta ta dogara ne kan man fetur wajen samo kuɗin shiga a wani abu kuma da zai jawo hankali mutane shine ainihin rikice-rikice wanda aka gado daga ainihin shekara da ta gabata musamman eh, rikici na yan ta'adda a zamfara da kuma wato kaman farfadowa da kungiyar boko haram ta yi waɗannan wasu abubuwa ne wanda har yanzu su ne ainihin manya-manyan abubuwa wanda za a ci gaba da magana a kansu a wannan shekara ta 2019 wato kisan al'umma da kona garuruwansu ya zamanto kaman wato wani abu wanda yake yana faruwa a kullum mm. a jihar zamfara sannan an gaya mana cewa shi wannan boko haram din wato su an yi defeating nasu wato an ci galaba a kansu technically mm. amma sai ga shi nan sun farfado suna kaiwa ainihin barikin soja hari suna kashe sojoji sannan kuma suna kona garuruwa suna kama mutane kin ga wannan shi ma zai ci gaba da zamantowa wani batu wanda zai zai zamanto abin da za a tattauna a kansa kenan har cikin shekara ta dubu da sha da muke cikin saboda haka ni a gani na ina gani waɗannan su ne ainihin manyan abubuwa wanda su ci gaba da zamantowa batutuwa wanda za a yi magana a kansu wanda kuma aka gaje su daga shekara ta dubu da goma sha takwas. Mm. To Malam lokuta da yawa wannan gwamnatin ta sha faɗin cewa ya kamata 'yan najeriya su tashi tsaye kamar ta fannin noma da sauran wasu ayyuka ta yadda tattalin arzikin ƙasar ba zai ta'allaka a kan man fetur ba ya zuwa yanzu wani ci gaba aka samu a sauran ɓangarori wato abun yana da wahala saboda in kin duba ainihin duka alkaluma da ainihin hukumar ƙididdiga ta kasa wato national bureau for statistics ta fitar hmm. wato akwai abubuwa wayanda yake suna da ah, matukar ban tsoro musamman rashin aikin yi wanda yake kusan sayin miki ya karu daga cikin ainihin alkalama da su suka bayar sannan kuma yankin kula shi kansa ainihin ayyuka da ake manyan ayyuka wanda yake su ne ainihin mizani wanda yawanci ɗan siyasa suke amfani da shi wajen gwada ainihin ah, wato samun nasararsu a ofis ko kuma hmm. rashin samun shi za ga cewa ayyuka ne wanda ke suna tafiyar hawainiya an yi alkawarin cewa farkon shekara ta 2019 za a kammala hanyar nan da ta tashi daga ainihin kano zuwa abuja to amma kuma har yanzu hanyar bai wuce kilomita goma sha biyar za a ce wanda aka kammala ba sauran duka kawai har yanzu ana share sharen hanya ne sannan in mun yi maganan cewa ainihin fannin noma din in gwamnatin tarayya ta yi wasu abubuwa to akwai matsaloli kuma da suke faruwa a daidaikun jihohi wanda gwamnoni ba sa bawa ainihin wannan fanni na noma ɗin wato kula da ya kamata a ba shi wannan fannin noma ɗin. Mm. Abu na biyu da kuma za mu kula da shi akwai basussuka da gwamnati ta bayar daga jihohi har zuwa tarayya. Wato na anko borowa din nan mm. wasu bashi ne kamar revolving. Wato abu ne wanda yake za a rinka juya shi an ba wannan in ya dawo da shi sannan sai a ba wani. yawancin manoma da aka ba wannan kuɗaɗe sun cinye su ko sun iso su maida su hmm. sannan eh, in kin kula za ki ga cewa gwamnoni da ainihin su bangaren gwamnatin tarayya ba sa su su takura wa mutane su kwace wannan kuɗi saboda lamari na siyasa in sun fara wannan za a ɗauka cewa suna yi wa mutane bita da kulli ne kuma zai ah, shafi ainihin yadda mutane za su ainihin ba su goyon baya a zaɓuɓɓuka masu zuwa. madalla Malam Kabiru Ɗanladi Lawanta kenan na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yanzu kuma ga wannan saƙon. Masu mu albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Ba san da ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan ranka me za ka ce kan shi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta wannan ya nuna demokaradiyya ta kenan wato kowa ma yana iya faɗi abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni yi su faɗi abu ɗaya. Ni magana a Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika. to me zan je ma in yi Amerika ne to sun ce in ka je Amerika za a kama ka kayi laifi kayi ne. to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma shida yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Abdu Sumana ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. Eh kungiyar da nake na kawa sunanta makaranta to kungiya ke da ke da kokowa da karin hakkin mata da yara kankana e buri da aga kungiyar ga ita ne Eh, ta kawo kaman eh, kokarinta ta zuwa cigaban kasa zuwa eh, kawo ma mata koyon aikin hannu da ko koyon sana'a kuma ana ba su karatu ana koya musu karatu faransanci ko ko a cikin harshe yadda suke iya rubutu kuma suna iya wanansu a ah, kilgo tunda wanda yake zai sana'a in babu kilgo mutum bai bai ga inhanin abu to ya kamata su san inda suke iya nawa sun ka sai kaya nawa za su sai ta domin su kiri ba cikin abun ga kananan mata ko muna eh, musu galgadi eh, kuma nuna musu menene amfanin zuwa makaranta eh, neman ilimin boko kuma imfani da ke shiki a zamna a yi karatu a ida tun da yanzu abun da namiji ke yi ya mace na iya yin ta to muna ka musu wannan kokarin abun ga taimako kuma muna aiki tare da waransu kungiyoyi masu zaman kansu eh, da adda ra'ayin da muke da ra'ayi guda yana muna aiki tare da zuna to kasan yadda mun ka fara hira ni ina nan amerika ina zama kungiyar mu ko makaranta e, mun kafa ta ne dubu biyu da cikin shekara dubu biyu da goma da sha hudu mutumin da ke kula da hiyar ayyukan can niger shine maga takardarmu da ake ce ma saidu hamani yana bakin kokarin shi kuma mun saniya tun da ina nan ga da mun ka samu inci kafa abun ga eh, kungiyar ga mai, zama kanta ba mu samu mun kai bucin e, ayyukan ba to malam malam abdu e, eh, izan tambaye kai me yasa ka kafa nan kungiya me dalilin uh, kafa nan kungiya da kai e, dalilin ta yadda nake ne ta don in ka mun san mata mata suke komi kuma mata balle waɗanda suke su ƙauyunan nan suna da matsaloli da yawa kenan mu ka musu abun ga babu a mu ka musu taimako inda za su samu su masu su wadata a rage musu nauyin aikin kayunan nan su samu su sa warwarin eh, sana'a kuma yadda nake abun da ya tura ni tun da wata shekara na samu na aiki da wata kungiya mai zama kanta da kike nan ga amerika can niger to na ga waɗansu ma 'yan kasan waɗansu gari suna sa hannu suna taimaka mutane kenan ni dan eh, kasan Nijar ne kenan ni ma ina iya wannan ina iya ka kokari to kuna samu wani taimako daga kungiyoyi masu zaman kansu na Amurka ko a gwamnati a Nijar ko ko wasu kungiyoyi daban ko ma in ce al'ummar Nijar wanda ke nan Amurka ko ko wanda ke kasashen waje suna taimaka muku wajen eh, cigaba da wannan aiki da kuke eh insha Allah inda yanda nake tunda ba mu fara ayyukawacin ba takardu ne mun ka shiga mun ka nema mun ka same su to watan mai zuwa cikin shekara ga insha Allah wata cikin satumba muna da niyya mu yi bukin fara aikin to eh waɗansu kungiyoyi da ke can zama kansu da suke tahiya eh ana ce ana samu akwai taimako da mutane na iya kawowa ko ba na kuddi ba ne akwai taimako na ilimi ko wani abu to muna kiran ah, ah, ga su gwamnati ko ga eh, kungiyoyi masu zaman kansu da ke taimaka mata da yara eh, muna eh, wajen su idan mun fara tahiya su ka wasu domin su tanye mu amma yanzu da an ka fara komi da komi a cikin aljihuna ne na takardun da komi da komi da kayan da za mu fara ayyuka ni ke hidda su cikin alhihu na da Allah ya kai mu lokaci. To a takaice wani kira gare ka ga matasa 'yan eh, Nijar ce Najeriya kamar da Chad wanda su ma sun samu sauyin rayuwa da suka zo kasashen waje kamar na Amurka ko a Turai kuma a kasashe na duniya baki da sun samu ci wani kira gare ka zuwa gare su su ma su yi koyi ga wannan abu da kake domin taimaka ma 'yan uwansu da suka baro a gida. Eh kira da nake ma mutane shine gida-gida ne ko eh, ko ina ne ka tahi ka yi ka zamanto mutum ne da ke da eh, tunanin gida a jikiyanka yana abun da ka koya kana iya koma gida sai ka bar an gida su ma shi suke inwani abun ku ya eh, kira na gare su kuwa kuma nan da kake ka bi dokokin garin da kake ka shiga wata fanni da ba naka ba da ke sa ka matsaloli kuwa eh, kira na gare su kenan kuwa wani kira gare ka ga matasa wanda su ma suke so su zo nan kasashen waje su ma su samu sauyin rayuwa to madal eh, kira da aggare ne wajen matasa yadda nake ne su sa kokari ka nema ilimi to kenan su sa kokari ga wannan karatu ko koyon aikin hannu tunda in kayi balaguro ka zo wata kasa ya kamata a ce kana da wani abu da ke iya taimaka ma kaman ka, ka shiga rayuwan garin ba da wani matsaloli ba kenan a kama karatu kuma a kama sana'a kayan azo. To Malam Abdu Sumana kenan dan asalin kasar Nijar wanda kenan nan zamne a babban birnin Washington DC kuma ma'aikaci ne a gwamnatin Amurka. To Malam Abdu Sumana mun gode kwarai kuma Allah ya kara haɗa mu. Na gode maka Adili Toro da ka bani inci in yi hira da kai. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. inda ya ce salam voa hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya hakika mun yi farin ciki da samun labarin cafke gungun wasu matasa da rundunar 'yan sandan najeriya ta yi a jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin asp abba kyari bisa zarginsu da laifin garkuwa da wasu tagwaye a jihar a kwanan baya da fatan rundunar 'yan sandan najeriya za ta ci gaba da zakulo duk wanda ake zargi da hannu da alaka da barayin shanu domin hukunta su sai saƙonmu daga usaina alhaji umar forever gashuwa inda ta ce boa hausa fatan alkhairi da ganin wannan sabuwar shekara Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Muna taya al'ummar duniya gudanar da bukukuwan shiga sabuwar shekarar 2019. Allah ya sa mu shige ta da kafar daba. Sai saƙonmu daga Shehu Adamu Rijau daga jihar Kano a Najeriya. inda ya ce ya ubangiji allah ka sa wannan shekarar ta dubu biyu da goma da muka shiga ta kasance shekarar samun zaman lafiya kwanciyar hankali da walwala a gare mu baki ɗaya amin summa amin sai daga safiyanu gumel zangon daura da amo gali zangon daura inda suka ce assalamu alaikum boa hausa kama waɗanda suka yi garkuwa da 'yan tagwayen jihar zamfara da jami'an tsaro suka yi abin a yaba musu ne da fatan za a musu hukuncin da ya dace da laifin da suka aikata Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Lurwano Sa'idu Gayari inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA ku bani dama don Allah domin in muku fatan alkhairi da taya ku murnar sabuwar shiga shekarar 2019 ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na boa Daga ƙarshe nake ƙara addu'a da fatan Allah ya ƙara wa dukkaninku ma'aikatan wannan gidan rediyo na boa ƙwarin gwiwa, ƙwazo, hazaƙa, basira da ma samun nasara akan aikinku. Amin summa amin. thank you kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci kusosin 'yan majalisun ƙasa na ɓangaren jam'iyyar Republicans da na Democrat. Gayyatar da fadar White House ta kirata tattaunawar kan tsaron iyakar ƙasa wannan tattaunawar za ta gudana ne yayin da aka shiga kwanaki na goma sha biyu da rufe wayansu ma'aikatan gwamnatin kasar. shugaban kasar china shin jinping ya ce yankin taiwan da ke jan ragamar gashin kansa ya cire batun neman cin gashin kai daga cikin zuciyarsu ya kuma amince da cewar cewar taiwan na ƙarƙashin ƙasar china ne shugaban shin ya jaddada wannan tsohon manufofin gwamnatin kasar na china ne yayin da yake aika da wani sako na cika shekaru 40 da wannan kasar sabon shugaban brazil jair bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikata manyan laifuffuka a kasar da kuma ƙoƙarin ganin ya tattala arzikin kasar ya inganta shi a rantsar da na bolsonaro ne wanda tsohon kaftin ɗin soja ne jiya talata wanda kuma mutane da kudama ke kwatanta shi da matsayin donald trump ɗin brazil shugaban na amurka donald trump ya aika mishi da saƙon murna ta shafin twitter da cewar amurka na tare da kai shi kuwa shugaban na brazil ya mai da martani inda ya amsa mishi a shafin twitter da cewar da yadda allah za mu kawo ci gaba ga jama'ar mu da zaman lafiya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya ma Mr. Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.